abin da zan faɗa nan dai game da wannan kowane kasa tana da nata dokoki inda zan iya yi magana sosai shi ne na najeriya mu a nan a najeriya muna muna da namu dokoki ko da shike ita constitution kamar na 1999 section 39 subsection 1 ta ba kusan kowa ba dai yan jarida kadai ba kowane ɗan Najeriya uh, ah, freedom of expression. Dama faɗar so, albarkacin bakinsa ba? Eh, ita, eh, ita freedom of expression in na session 31 din nan kuma ana zato har ya ya haɗa ma da freedom of the press wato uh, na yan jarida kenan. Mm. To, mai yiwuwa wasu wurare nasu dokokin da a Najeriya ga a yanda abin yake kenan. Ko da shi ke a nan kuma ita constitution din kuma an je section subsection 2 zuwa 3 haka na section 9 din ya ba da limit a game da ita freedom din nan wato ya ba da iyaka da za a je ba eh to kamar wani irin iyaka eh, ya ce karka tsallaka eh akwai abubuwa da ɗan dama amma kalilan kamar a cikin wasu dokoki kuma kamar defamation laws akwai abubuwan da suka faɗa cewa ba za ka wallafa labarin da zai zai injuring reputation na mutum ba. Wato zai bata mishi suna. Wanda zai bata mashi suna ba, ko wanda zai bata ma mutum aikinsa, ko wanda dai gaba ɗaya a zai sa ma mutane su dube mutum kamar wani iri haka nan suna nan a hausance ba zai iya faɗe su. na gane duk da abin da zai sa wato duk abin da zai sa a rena mutum bai kamata ka yi shi ba kenan ko eh to sun ba da wannan under the defamation laws kenan wato dokokin hana mutuncin mutane kenan eh haka gaskiya ne To mun gode Malam John, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To Malam John Sok kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya rashin jihar Plateau. To daga jihar Plateau bari mu cilla zuwa jamhuriyar Nijar wurin zadabawa wanda za mu ji nasa ra'ayi. Sunana zadabawa ne a shugaban gidan radiyon muryar Dalol FM da dogon dutse jamhuriyar Nijar. To Malam Zada me ra'ayinka game da batun yancin nan da ake cewa kafofin watsa labarai suna da shi suna da yancin su duk abin da suka ga dama ko akwai inda ya kamata bai kamata su tsallaka ba. To ka san shi aikin jarida ha ka'ida gare shi. Ka'idodin nan shi ne aka cewa inda yancin ka ga farawa nan na wani ga karewa. Don bai kamata a ce gidan eh, ɗan jarida ko gidan kawa watsa labaru suna da yancin faɗin duk abin da sun ga dama. aka ce shi ciki ba a yi shi don a sha don hura da ruwa ba akwai abubuwan da ya kamata mutum shi wallafa akwai waɗanda ya kamata kuma su riƙe mu Na hmm. gane. Na gane yanzu idan kai dubi abin da ya faru a Faransa ya kake kallon abin da ya faru da wannan mujalla ta Charlie Hebdo. To lalle ni akan a matsayina na musulmi abin da Charlie Hebdo sun kai bai cancanta ba amma wannan kuma kisan gilla da an kai ma'aikatan shi ma bai kamata ba. amma malam zada ya za mu ya cewa mutane yancin su kansu yan jaridu da kuma yancin jama'a na kariya daga a ci mutuncin mutum ko a bata mishi suna to in ana so a kare hakan nan ɗan jarida in ya zo gudan labari ya kamata a bashi labarin nan shi sabilillahi ka a rike shi a ce ba a ba ɗan jarida shi dan wallafa shi zai yi ɗan jarida in bai na kirki na ya san labarun bai kamata su wallafa ya san wanda bai kamata su wallafa ba To amma amma ya ya zamu yi da mujallu irin su Charlie Hebdo da sauran mujallu da ake buga ko ina a duniya waɗanda za su zauna su ba da wani ra'ayi ko su gabatar da wata kasida da ke nuna cewa su ga ra'ayinsu game da kaza da kaza da kaza. To ni wannan sayin ce dole sai mu hakuri da su. Kamar in hannunka ya rufe na eh, in baka sai an ka yanke maka shi dole ka zauna da shi. Haka ne muke da waɗannan irin mazallin ko ko zaridun. Kai mai kai mai karantawa kai kamata ka san wanda jarida da kaka so ka karanta ka karanta ta wanda baka so kai Allah wadda da ita dan yan jarida in sun ga ana rubutu ba a sayan jarida su ko ko ba a sauraron gidan radiyon su dole sai za su bi hanya yan jarida ba su ba wanda ya dauke su ba ba mai fidiwa wani yala yan jarida ba su ba wanda ya dauke su ba ba wallahi wa wani yala ko karfe halartarwa harsunanan duniya bibi tun